Masu sauraro Assalamu alaikum kanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa wanda ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke amsa tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana kuma yake zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan. A yau daga cikin tambayoyin da za mu amsa akwai wadda ke neman bayani akan musabbabin sake barkewar rikici tsakanin kungiyar Hamas ta yankin Falastinu da Isra'ila. Sai ku kasance tare da mu. Madalla, za mu bude taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da ke cewa ina neman tarihin hausawan burkina faso menene matsayin harshen hausa a cikin harsunan kasar ta fito ne daga abdulkarim jibril da musha abari da ke garin makka a saudiya to akan wannan tambayar wakilinmu na maradi a jamhuriyar nijar salisu isa ya tuntubi abdulrahman na garba shugaban hukumar hausa ta burkina faso To alhamdulillahi lalle hausawan kasar burkina faso tarihi ya tabbatar da cewa tun karni na goma sha biyar yawwa hausa suke wannan ƙasar wato ba a san cewa ma eh, tura mulkin mallaka na faransa za su shigo wannan ƙasar ba waɗanne yankuna ne hausawan suke zaune yanzu haka a burkina faso ina ne suka yawa kuma misali yawan hausa a wannan ƙasa ya kai nawa misali hausa suna cikin rukunin ƙabilun da ake iya cewa suna da fiye da mutum dubu ɗari in aka ɗauka hausawa suna cikin rukunin da hukumar da ke kula da ƙididdigar jama'ar ƙasa ta ce ƙabila ce wadda take da fiye da mutum dubu ɗari. To shi harshen na Hausa meye ya cikin shirin harsunan ƙasar Burkina Faso? Muna da harsuna guda hamsin da tara a hukumance bisa ga tsari da ma'aikatar gwamnati da ke kula da harsunan ƙasa ta riga ta yi to muna da harsuna guda hamsin da tara hausa kuma yana da matsayin harshe na ashirin da ɗaya tukuna ba labarai cikin harshen hausa a gidan telebijin ko kuma gidan rediyo na ƙasa yawa amma alhamdulillahi eh, tun lokacin da da gwamnati ta kafa hukumar eh, hausa ta ƙasa wato hukumar da ke kula da duwar harshen hausa to akwai dama tsari da ake bi a hukumance bisa ga tsari dai na doka ta yadda za a samu a shigar da harshen hausa yawa a matsayinsa dama na harshen ƙasa. to ganin cewa hausawa sun share sama da shekaru biyar a wannan ƙasa me yawanci muhimman sana'o'in hausawa a wannan ƙasa ta burkina faso sannan kuma waɗanne ne al'adun su shin suna yin al'adu ne kamar sauran hausawa na nijar ko najeriya ko ghana kamar bangaren bikinsu na suna ko aure. Hausawan kasar Burkina Faso suna rike da al'adunsu na Hausa suna alfahari da al'adunsu domin suna bayyana al'adunsu ta bangaren da sana'o'i da musamman na gargajiya har ila yau za ka iske cewa Hausawa akwai eh, suna noma suna kiwo suna wanzanci jima dokanci da dai sauransu sana'o'i na duwatsu murjani da sauransu inda aka gada tun kakanni tun kakanni bayan haka nan kuma a bangaren dai ayyuka dai na zamani za ka ga akwai hausawa eh, malamai na boko akwai kuma malamai bangaren eh, dai islamiyya akwai limamai akwai kuma eh, shojoji bangaren kuma 'yan sanda kana samu hausawa kuma muna da sarakunan mu. Yau akwai sarakunan zango a yankuna daban-daban inda za ka je za ka iske hausawan wannan yankin to muna da tsarinmu na masarauta. to idan muka ɗauka bangaren karatu ita hausa tana da rubutu shin kuna da makarantu ne na koyar da shi wannan harshe don kai ɓace ko kuma ya ake ciki danga kuna da wasu littattafai da kuke karanta kuke rubuta ne wannan bangare na batun koyo da rubutun harshen hausa To dangane da karatun Hausa a nan ƙasar Burkina Faso, to alhamdulillahi tun biyar ga watan Yuni shekara 2017 muka bude makarantar da ake karatun Hausa. Kuma alhamdulillahi ma'aikatan ministan ilimi da yaƙi da jahilci da haɓaka harsunan ƙasa sun sa hannu. Yawa ya zamanto takardan shaidan wannan karatun yawa ma'aikatan ministan ilimi ita ke badawa. wato? za ka ga an rubuta da Hausa da kuma faransanci tattafai dai kuma akwai waɗannan littattafai domin eh, abin da ya shafi dai harshen hausa to alhamdulillahi duk dai waɗannan littattafai muna da su musamman ma burkina faso mun ƙasa ce mai yarurruka da ya kamar su 'yan ƙasar ya suke ɗaukar wannan harshe naku na hausa to lalle a cikin ƙasa yan eh, ƙasa suna ɗaukan lalle harshen hausa a matsayinsa na harshe ɗaya daga cikin harsunan ƙasar burkina faso domin duk wasu taruka dai da za a gudanar dai kan harsunan ƙasa to za ku ga cewa akwai matsayin da ake mashi kuma harshen hausa kuma sanin cewa a hukumance a gwamnatance harshen hausa babban harshe ne yawa a duk faɗin duniya harshen ƙasa da ƙasa ne to duk wannan gaskiya akwai kulawa eh, ta musamman da ake ma harshen hausa a nan cikin ƙasar mai tarin albarka ƙasar burkina faso yanzu a matsayin ku na hausawan burkina faso ya kuke ganin makomar shi wannan harshe a wannan ƙasa ta burkina faso sannan kuma akwai wani jawabi na musamman da za kuma sauran hausawa na duniya ko kuma sauran kayan yada labarai da ke amfani da harshen na hausa a nan ƙasar mu ƙasar burkina faso harshen sashen hausa yana da cikakken matsayi a hukumance kuma ta san karfin harshen hausa a nahiyar afirka da kuma a duniya ma baki daya madalla da wannan waka ta isufu kamfore bahaushen burkina faso wanda ya rera ta shekaru da dama da suka wuce Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko mana da tambayar da ake da ita ta adireshinmu na imel arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka. To sai wannan tambayar da ke cewa waɗanne batutuwa ne suka sanya rikicin Isra'ila da Falastinu ya ci ya cinyewa? Menene sanadin rikicin baya-bayan nan da ya ɓarke a tsakanin su? Tambaya ce daga Zakariya Salifu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki a shikal jamhuriyar Nijar. To akan wannan tambayar na gayyato abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shikal wanda ya daɗe yana bibiya tare da fashin baki akan abin da ya shafi wannan yanki. To Abdulkarim ka ji wannan tambayar. e to rikici ya kici ya canyewa saboda duk mai kankanin shekaru 40 50 60 da ya saba jin labarin na har zuwa yau haka yake jin shi ma'ana ba wani mataki da aka ɗauka a duniya a siyasance domin samar da maslaha ga wannan rikici saboda haka dole ci gaba da wanzuwa mm. ma'ana matsalar da ta haddasa shi tun daga farkon barkewarsa wato wanzuwar isra'ila da kuma yadda aka yi kokarin samar da kasashe biyu isra'ila din da aka samar bayan yakin duniya na biyu da mm. kuma palestine ita ma ƙasa mai yanci kamar isra'ila duk yunkurin da aka yi da ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya da yarjejeniyoyi da aka kulla tsakanin ɓangarori da suke da hannu a wannan rikici ma'ana isra'ilan kanta da falastinawa da gungun ƙasashen larabawa da kuma amurka ba ɗaya daga cikin abubuwan da aka tsara a dokance ko kuma ƙudurori na duniya da aka aiwatar ma'ana idan an tafi haka ba wayo ba ko gobe ko jibi ka karka hasashen cewa wannan likitin zai kawo ƙarshe ma'ana matsalar da ta haddasa shi tun farko ita ce take ci gaba da wanzuwa har zuwa yau ba matakin da ƙasashen duniya suka ɗauka domin tunkarar matsalar to ana maganan samar da kasashe biyu watan yantattun kasashe biyu to ita isra'ila menene tunaninta akan batun samar da kasashe biyu ni na cin cewa ba wai matsalar ba isra'ila ba ce kadai mm. saboda isra'ila samar da ita akai kasashen mm. duniya aka yi yakin duniya aka kammala aka gane cewa a wannan yakin da aka yi na duniya ba wanda aka fi cutarwa fiye da yahudawa mm. a fahimtar duniya kenan a lokacin saboda haka Yahudawa nan ya kamata a samar musu makoma a samar musu kariya amma dole sai da ƙasa inda za a tsonar da su aka yanke shawara a duniya aka inda za a ajiye su a yi musu ƙasa tasu ta kansu amma a lokacin ai ba a bayyana wa duniya cewa za a shafi al'ummar da ke wannan yankin ko kuma dole al'ummar da ke yankin su kasance cikin isra'ila ba saboda wannan ƙasa ce ta wasu mutane masu jinsi ɗaya to waɗanda suka yi wannan ƙudurin na samar da isra'ila su ne ya kamata su samar da wancan ƙuduri na samar da wata ƙasa mai suna palestine wadda za ta zauna kafada da kafada da isra'ila a matsayin kasashe biyu yantacci kowa a matsayin kasa mai cikakken yanci to an samar da wannan kudirin da ke samar da kasar ta biyu baya ga isra'ila kuma ga palestine akwai shi akwai shi akwai shi akan takarda to amma aiwatarwa ya gagara ma'ana waɗanda suka kirkiro wancan na farkon da suna da kyakkyawan manufa ta siyasa a fahimta ta za su iya tabbatar da hakan kuma a samar da palestine mai yanci kuma dole ta kasance yadda take karama ce babba ce a gaza take ko a jeriko take ko kuwa ya za a yi ko da dai wani wuri ne wanda za a kira da suna falastinu mai tuta wanda ke karɓa sunan ƙasa ba yanki ba saboda a yau a dokokin duniya babu ƙasa mai suna falastinu amma akwai yankin falastinu a dokokin duniya babu shugaban ƙasar falasinu amma akwai shugaban yankin falasinu wanda a yau shine mahmud abbas ma'ana babu falasinu yadda suka samar da waccan ƙasar su ne ya kamata su yi kokarin samar da wannan falasinu a doka kuma zai yiwu idan akwai kyakkyawar manufa watan ana maganar kasashen duniya wata manya-manyan kasashen duniya kenan ana ganin idan da sa hannunsu za a samu masalaha kuma a wannan rikici hmm. to menene ya sa waɗannan manyan kasashe har yanzu ba su yi wani yunkuri ba da zai sa a samu matsalaha. To a lokacin da aka kulla yarjejeniya ta farko wadda tafi kowace tasiri wadda ake ganin cewa za ta iya samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa baki ɗaya wadda aka kulla lokacin shugaba Anwar al-Sadat 1978 aka karkara 1979 shugaban kasar Masar kenan saboda ita ce kasa ta farko da ta fara yarda cewa ta sha kashi a hannun Isra'ila ba makawa face a sulhunta da ita a cikin kasashen Larabawa kenan mm. saboda karkamanta tsawon shekaru kasashen Larabawa sun yi yunkuri akalla yaƙi biyu waɗanda aka sani fitattu na yunkurin mamaye Isra'ila ko kuma kawar da ita sun gaza saboda goyon bayan da take da shi na duniya da kuma karfinta ƙasa ta farko da ta fara mika wuya cewa ta yarda akwai Isra'ila a da ita a matsayin ƙasa yantacciya a kullar diplomasiya da sauran yanjinoyi na tsaro na kasuwanci da sauransu ita ce Masar ƙarƙashin jagorancin shugaba anwar al-sadat a takwas kuma karka a cikin kasashen larabawa masar ita ce kasa mafi girma ta fannin yawan al'umma ita ce mafi girma a wancan lokacin ta bangaren karfin soja kuna jin ko a din ma wannan matsayin bai kau ba sai dai a gaya mata wani bangare na an fita arzikin man fetur da sauransu to wannan yarjejeniyar ta yi hasashen cewa ga yadda za a zauna tsakanin isra'ila da kasashen laraba baki daya ba wai isra'ila kawai ba ya za a yi a samar da kasar falastinu to amma da tafiya ta yi tafiya sai aka shiririn ta zancen saboda ba wani abu da aka yi sabo wanda ya fi wannan yarjejeniyar har yau mm. ma'ana ina maka zancen shekaru 43 44 45 duk wasu abubuwan da aka yi baya irin su kam david da aka yi da makamantansu duka kawai an faɗa ne ta kam david ɗin ce mafi ala wadda aka kulla a alif Tira ta saba'in da takwas duk wasu abubuwan da aka rika zuwa a haɗu tun ashe a ce an samar da kaza duka kudurori ne suka ta'allaka da waccan yarjejeniya wadda ta share fage amma kusan ana iya cewa bayan muradu da manufofi na ƙasar masar egypt kenan ba ɗaya daga cikin yarjejeniyar da abubuwan da ke cikin yarjejeniyar da aka mutunta duk da cewa ba wai tana magana ne kan ita masar kadai ba mm. tana magana ya zamantakewa za ta kasance tsakanin isra'ila da kasashen gabas ta tsakiya baki daya ah. amma sai aka bar wannan zancen ah, aka waye gari yau ma dai kusan tun ah, yankin da ake kira suna palestina da faɗi misali a ce ya yi girman kilomita dubu to ya dawo watakila bai wuce kashi ɗaya cikin ɗari na wannan abin da ake zance ba to mu dan aje wannan batu a gefe mu ɗauko batun rikici na baya bayan na baya bayan nan to menene ya haddasa rikici na baya bayan nan wanda kuma yi muni tsawon shekaru to ana iya cewa dole a alakanta wannan rikicin na baya bayan nan wanda ya barke ranar bakwai ga wannan wata na oktoba da abubuwan da suka faru a baya babu cikawa ya kamata jama'a su sani cewa al'ummar da ke rayuwa a gaza ba falasinawa gaba ɗaya ba hmm. tunda falasinawa an raba su gida biyu ga wanda bai sani ba idan kai yamma can gaza zaka samu falasinu tsakiya isra'ila gabas da can za ka samu ramallah inda ake rara suna gabar yammacin kogin jordan kusan shi ne ma wata ya fi faɗi ko da bai da ƙarfin siyasa kamar gaza saboda gaza nan ne tushen headquarter gwamnatin palestinu hatta marigayi yasar arafat a nan ya mutu hmm. to waɗannan mutanen kar a manta tun 2007 kulle suke fare kasan za a sa mutane cikin gidan yari a kulle da kofa hmm. kulli na hannun wani kuma kullum ba hannun wani ke ba yana hannun masar saboda in kana so ka fita daga gaza ka je wani garin kofa guda ce kofa dai kamar kofar gida kasancewa gidan bayar za a shiga wannan gida sai ta wannan kofar kofa ita ce fata a mashigin rafa rafa kuma kana fitowa daga gaza ba isra'ila zaka shiga ba zaka shiga masar ne ma'ana mutane suna kula a cikin wannan yanayi kenan me kake tsammanin za su yi sun kins abun yana da alaka da waɗancan matsalolin da ba aiwatar ba suka fake da wannan da fusata da kuma lura da cewa kamar kasashen duniya ma sun mamanta da zancen falasinawa an bar ma zancen in ka ɗauki ribibin da aka yi a cikin shekara ɗaya biyu na baya bayan nan kusan ƙasashen laraba baki ɗaya sun dawo da hulɗar diplomasiyya da isra'ila amma a zahiri idan ka koma ɓangaren falastino anya an samu wani sauyi akwai gwarmayar da larabawan suke cewa suna yi da sunan larabawa da kuma falastinawa babu ƙasashe tun daga oman haɗiyar daular larabawa wato united arab emirates da kuma ƙasar qatar da Morocco cikin shekaru biyu din nan gaba daya duk sun kulle yarjejeniya da Isra'ila amma a cikin yarjejeniyar ba wanda zaka ji ambaci sunan Falastinawa ko kuma ambaci sunan makomar Falastinu ma'ana mutanen da suke rayuwa a Gaza waɗanda ake kallo kamar sun fi kowanne fitina a cikin laraban falasɗin da a cikin mutanen falasɗin da ke gwagwarmaya suke ganin cewa duniya ta manta da su saboda haka ba wata hanyar da za a bi su face haka shine su tashi su nuna wa duniya akwai su kuma su yi gwagwarmaya cewa za a za su iya yi kar ka manta kusan shekara ɗaya kashi shuru a inda ɗan ka lura masana tsaro na cewa wannan shirin da aka yi ba wani ba wata tsokana ba wani tashin hankali tsakanin Gaza da Isra'ila shi kadai ya kamata nuna cewa akwai abin da ke faruwa a ƙasa ma'ana al'ummar da ke rayuwa a zirin Gaza mutanen Hamas musamman rassanta na waɗanda suke ɗauke da makamai suna cikin wani shiri to amma da dabara ta wa kowa aka waye gari shekara ɗaya ba wani gagarumin hali waɗanda ba saba yin hakan ba za ga wata biyu wata uku rikici ya barke ko da na kwana ɗaya ne mm. ko kuma su yi harba su harba rokoki na tsokana cikin isra'ila amma wannan karan suka yi likimo ba su ce komai ba shekara ɗaya ba wata hayaniya ashe suna tsara wani abu ne wanda ba taɓa ganin sa ba a duniya kaji abin da ya faru wannan shirin kasashen duniya da kuma alamar da cewa hatta kasashen larabawan da ke kirarin cewa suna fatan a samar da falastinu a zahirin gaskiya ba da gaske suke yi ba saboda sun kulle rijina da isra'ila ba wanda ya je ko a rediyo ko a talabijin ko a rijida ta rubutu kai hatta ma kafin sada zumunta ba wanda ya shi labarin cewa a cikin yarjejeniyar da suka kulla da isra'ila na dawo da ofishin shekarancin su ga abin da za a yi wa falasina ba a mazancen su to me kake jira a nan suke ganin cewa ba wata mafita illa kawai su tashi su yi gwagwarmayar su da kansu a na yi ambaci yarjejeniyar baya ta kam david wadda aka shimfiɗa ce da marigayi anwar asadat ya yi wanda ake ganin cewa shine mutum na farko da ya fara karya alkadarin falasinawa saboda su a ganin su kusanci da isra'ila doshe makomar larabawa ce shine ya yi masa ya kasance ajalin mutuwarsa aka yi masa kisan gilla waɗanda suka biyo bayan shi me suka yi mai kama da nashi babu wanda suka biyo bayan anwar din bayan ya mutu waye yayi wani abu mai kama da abin da ya na kulle rejiyar zaman lafiya da isra'ila ta hanyar janyewa daga tsaunukan sinai ta hanyar ba su makullin rafa saboda isra'ilan ta ba cikin wannan rejiyar ne aka sanya to gadi na rufe wannan kofa ta gaza yana hannunki duk su suke <laughs> mutanen uh, masar din waɗancan larabawan waɗanda suka ce su ba sa hulɗa da isra'ila duk haka aka zauna ba mai hulɗa da ita gaba su sai 1996 lokacin da jordan ta goyi ta yi koyi da masar ma'ana bayan shekara goma sha bakwai daga nan sauran suka shuru masu suka kiya gaba suka nuna cewa ai su gwagwarmaya suke sai an samar da falasɗinu. ba wani abu da aka yi a zahiri na nuna cewa za a samar da falasɗinu ba a daina kisan ba falastinawan ba su daina kai harin cikin isra'ila ba isra'ila ba ta dakatar da ɗaukar fansa ba killa cewar da aka yi wa gaza dubu biyu da bakwai har zuwa yau ba abin da aka sassauta ba ruwa ba abinci ba abin sha mutane miliyan biyu suna rayuwa a cikin ɗaki ɗaya kulle babu tun wannan yanayin su waɗannan larabawan gaba ɗayan su musamman suka fi kowane ƙarfin aljihu da qatar da united arab emirates wato haɗin daular laraba ko kuma dubai da oman da nan afirka morocco da sudan duk suka dawo da virginia ta diplomasiya alhali duk mambobi ne a kungiyar arab league kungiyar kasashen larabawa suka ce ba zancen hulɗa da isra'ila sai an samar da falasini تلاقيني انا لاهلي انا فديهم انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني انا دمي kuma Dalla da fatan an gamsu da amsan tambayar da aka samu. Nan kuma shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin injiniyan da ya haɗa mana sautin shirin Ibrahim Tukur Kefi da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.